بسم الله الرحمن الرحيم ala والسلام على رسول الله wa sahibihi a jima'in yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a daidai wannan lokaci muke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna nan kan shirin mu na <clears throat> tambaya da amsa akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen aikin hajji kuma muna tare da dan uwa salisu yaqub da yake karanta mana waɗannan tambayoyi na'am Eh, tambaya ta goma sha biyar ya halatta alhaji da ya shigo da umara ya gama umarar wanda zai jira kwanakin haji a wannan lokacin da zai jira kwanakin haji ya halatta ya kwalliya ya sa duk abin da aka hana shi a baya a wannan tsakanin eh dama wannan shine ake kira a tamato wannan din shi ake kira tamato abin da ake nufi da tamato. shine mutum ya je a watannin aikin hajji ya je ya yi umara a watannin aikin hajji idan ya kammala wannan umarar sai ya zauna har lokacin hajji ya yi sannan ya yi aikin hajji a wannan tafiyar a wannan lokacin da ya kammala umara ta yadda ya shiga um, maka da niyyar umara ya yi ɗawafi ya yi sa'ayi ya kuma yi aski in namiji ne in mace ce kuma ta kama gashin kanta a dunkule ta tara gashin kanta gaba ɗaya haka ta samu kamar nan ta yanke yanzu sun kammala umara a lokacin da mutum ya kammala umara ya halatta ya sa turare ya halatta ya yanke farce ya halatta ya sa ya ɗauko shadda shi ya wanke sa kaya mace ce ma ya halatta ta yi mijinta kwalliya idan ta miji da mata suka tafi ya halatta su yi magana soyayya ya halatta masu sadu da juna duk wannan ya halatta har zuwa lokacin da za a shiga harami da aikin hanci lokacin da aka shiga harami da aikin hajji wannan kuma ya dakata shi ya sama aka ce mai tamattu'i zai yi hadaya domin tamatta a ya dan huta ya dan miƙe kafa na'am tambaya ta goma sha shida malam menene hukuncin wanda a lokacin da ya ɗauki ɗamara da aikin haji ko na umara ya yi husuma ko ya yi zagi ko ya yi faɗa ko ya yi ha'inci menene hukuncin hajjinsa waɗannan duk wanda ya wannan aiki haji aiki hajjin shi ya shiga garari domin ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji idan aka ce arrafasu shine dukkan wani zance da yake kasancewa tsakanin miji da mata kadai wannan ba a yin shi duk wani zance na miji da mata ba a yin shi idan aka yi shi yana rage daraja azumi har in ya kai ga saduwa yana warga azumi gaba daya yana je hajji gaba daya ba azumi ba azumi ma yana warga azumi tunda lafazin azumi ya shigo cikin magana saboda haka alfusuk shine alkhuruj an ta'atillah mutum yayi abin da Allah bai sa ya shi ba zage zage ne shari'a ne mugayen ayyuka mugayen maganganu duk wannan suna ruguza wa mutum aiki hajji aljidal gaddama gaddama ba a yin shi ba a yin gaddama kowace irin gaddama ba a yin ta aiki hajji saboda haka wani lokacin za a ga mutum ya yi ana ta gaddan dami duk waɗannan ba a san alhaji da su ba saboda haka mutum sai ya kiyaye su don yana rage wa mutum daraja da lada na aiki hajji kada mutum maimakon kuma a ce ya je hajji a ce hajjijiya ya je ya yi da fatan Allah ta'ala ya tsare mu wallahu a'lam tambaya ta goma sha bakwai menene hukuncin alhaji ko hajiyar da ta yanke a kaifa ko ta sanya turare ko kuma ta yi abin da zai jawo sha'awa tsakaninta da miji ko da matarsa a halin aikin haji ko mara a lokacin da mutum yake aikin haji akwai abubuwan da ake kira mahazuratul ihram abubuwan da ake kira mahazuratul ihram abubuwan da aka hana mai harami da hajji ko mai harami da umara ya yi su in mutum ya yi waɗannan abubuwan to fa sai ya yi fidiya mu kiyaye wannan da kyau sai ya yi fidiya fa fidiya tu min da aw sadaqatin aw nusuk min yamin ya yi azumin kwana uku da sadaqatin ko ya bada abinci aw nusuk ko kuma iyanka dabba saboda ka laifi ne mai aikin hajji ya sa turare mace ko namiji tana cikin aikin hajji da umara ko aikin hajji tana cikin harami da umara ko harami da hajji ba a sa turare ɗaya kenan ba a yanke akaifa ba a yanke kumba a lokacin hisa aka ce kafin mutum ya fara aikin hajji sai ya yanke fasa ba a yanke fa ba aske kai wani a zamanin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam har faduwa saboda kanshi abin nan ya fama da wasu ƙwari a kan shi aka kawo shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a rigingine mala cikin wani hali ana kawo shi sai wannan aya ta sauka ana sallama ya ce aka ce mai je yayi aski ana sallama ya ce mai je yayi aski bayan aski kuma sai ifidiya bayan aski sai ifidiya to kaga wannan farashin lafiya ce ta sa amma da yayi sai da aka ce yayi fidiya balle mutum kuma ganganci ya sa yayi aski yana ci harami da hajji ko da umara ko ya yanke ba ko ya sa turare kake cewa mace ko namiji haka za a ga mata sun danna kwalliya subhanallah al'afin ba a waɗannan abubuwan ya kamata mutum ya kiyaye ji tsoron Allah tafiya ce aka je ta aiki hajji ba tafiya ce ta kwalisa da kure adaka ba tambaya ta goma sha takwas menene hukuncin alhaji ko hajiyar da ta yanke talbiya ba tare da uzuri ba yanke talbiya ba tare da uzuri ba wannan bai dace ba wannan bai dace ga alhaji ko hajiya su yi wannan ba saboda haka daga lokacin da aka fara aikin hajji ka ɗauki niyya kana labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak haka mutum zai ta yi ya halatta yi bacci ya halatta an an je abinci ya ci abinci abin da ake bukata ba a bukata mutum yake talbiya gaba daya amma ya halatta mai koma abu kaza ban abu kaza dan yi fira minti daya ka nisa a dawo a ci gaba da talibiya mutum yi bacci amma dai mutum ya ji cewar yanzu kamar yana garin su ne kawai sai zuba fira sai zuba da zarar an fara fira da zarar za a ci gulma wani za a kawo gulma wani za a ha'inci wani za a shiga jidali da gaddadami ai jirgin mu ne jirgin mu ne aka ce an mai da shi jiha kaza ai jirgin alhazan mu an ce yayi kaza ka dinga jin waɗansu bayanai da ba su da kyau ire-iren waɗannan al'amura da saboda ka sai a kiyaye na tambaya ta goma sha tara menene hukuncin alhaji ko eh, alhajin da ya rufe kansa ko ya rufe fuskarsa saboda zafin rana ko sanyi duk mutumin da yake aikin haji namiji da yake aikin haji baya rufe kai mu kiyaye wannan baya rufe kansa mace da take aikin haji ba ta rufe fuskarta ita mace fuska ne ba ta rufewa sai in ka ga ta rufe fuskarta sai idan ta zo daidai inda maza suke nan yi halatta da ɗan saki niqabinta shi ma niƙabin ba wai za ta daure shi ne ta saba daurewa a nan ta baya a sabu zare a ɗaure shi ba a'a kawai za ta dan yafa ko gefen dan kwalinta ko wani abu dai ta rufe fuskarta da shi shi ne amma alhaji da ya rufe kansa wai saboda zafin rana ko saboda sanyi to in yayi wannan ne da gangan saboda waɗannan abubuwan zai fidiya domin ya yi abin da aka hana mai aikin mai niyya da haji ko da umara yi saboda haka zai yi fidiya fidiyatu min siyamin a sadaqatin aw nusuk zai yi abin da zai yi abin da yake fidiya saboda haka sai a kiyaye amma idan da mantuwa ne yana ciki kawai ya rataya yana ratayawa zaka ce kai ai kana umara sai maza ya cire wannan babu komai akan shi a daidai wannan lokaci babu komai a kansa tambaya ta ashirin tambaya ta ashirin menene wayan ayoyi ake karantawa a nafilar da ake yi bayan ana gama dawafi kafin a so masa'ayi wannan yana zuwa galibi na filoli ka ɗauki ka'idar galibin na filfili da ake yin su za ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi karanta ƙulya ayyuhal kafirun a aya farko da kuma a su a raka a farko bayan fatiya kenan fatiya da ƙul ya ayyuhal kafirun a raka'a farko sai kuma fatiha da ƙul huwallahu ahad a raka'a ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan karanta waɗannan kenan idan mutum zai yi nafilfili bayan tawafi ko kuma lokacin da zai yi harami zai shiga harami zai yi nafila bayan ta shiga harami ko nafila lokacin shiga harami kaga zai karanta a a farko zai karanta fatiha da ƙulya ya ayyuhal kafirun a raka'a ta biyu fatiha da ƙulhuwallahu ahad ana nuna mun lokaci ya yi tsoraka za mu da sa'aya a nan sai kuma a shirye-shiryenmu na gaba da izinin allah madawakin sarki za ku sami waɗannan karatuka gaba ɗaya a shafin mumbarin musulunci na youtube da kuma fatan allah ta'ala ya karɓa mana gaba ɗaya allah ta'ala ya sa kuma domin shi muka yi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik والسلام عليكم ورحمة الله